العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwar musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallar isha daidai lokacin da muka saba haduwa domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka saninta da masjidi sautin sinna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo a kan Alƙur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gudumawa allah ya mana jagoranci allah ya taimake mu idan ba mu manta ba tafsirin namu na dare muna na a cikin suratu saba'i kuma mun tsaya ne a aya ta ashirin da biyu daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala da da mu za mu tashi aya ta ashirin da uku insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta ashirin da uku in Allah ya so ya yadda yau muna goma sha tara ga ramadana hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 daidai wanda hakan kuma ya daidai ga 24 ga watan biyar shekara 2019 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muke gani dai azumin yana ta kan tafiya kaga yanzu yau idan an kai azumin nan mana yau mun yi goma sha tara wanda gobe in an ɗauka sai a ce an ɗauki na ashirin wanda kaga da yiwuwan ya zama azumi saura goma yanzu ko saura goma sha ɗaya wallahu ta'ala a'ala da haka sai mu ƙara dagewa allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu allah ya sa muna daga cikin wanda za su dace da daren lailatul kadari idan allah ya sa mun shiga goman karshe allah ya ba mu sa'a kafin mu fara karatu kamar da muka saba gabatar da abubuwan da ake gabatarwa na tallafi wa marayu a lokacin sallan juma'a akwai wata bayar allah da ta bayar da naira dubu biyar allah ta'ala ya saka mata da alkhairi matana so yan uwa su taya ta da addu'a matsala da take fama da shi na rashin lafiya allah ta baraka ta'ala ya ba ta lafiya allah ya sauwake mata sana ko wani bawan allah shi ma da ya ba da naira dubu uku duka a wannan lokaci na sallan juma allah ta'ala ya saka masa da alheri allah ya biya masa dukkan bukatotinsa na alkhairi bayan nan kuma yanzu da muka zo karatu akwai wani bawan allah shi kuma da ya ba da naira dubu ashirin allah ta'ala ya saka masa da alheri allah ya masa albarka allah ya yalwata masa dukiyansa allah ya sa ya gama lafiya ya kuma biya masa bukatotinsa sana alheri Allah kuma ya yawaita mana masu ba da tallafi domin ganin an ci nasarar wannan al'amari sana ko wani bawan Allah shi ma da ya bayar da wato dogayen riguna guda biyar da kuma himarai ma abinan rigunan shida da himarai ma guda shida Allah ta'ala ya masa albarka Allah ya saka masa alkhairi akwai wanda ma ya ba da turmin zani ko wata bayar Allah ma da ta tura wani yaro da kayayyaki ita ma Allah ya musu albarka gaba daya Allah ya saka musu alkhairi akwai dai waɗanda suke ta kawo taimako daban-daban ta inda abun yanda da abun ya dan ba mu wani red card haka nan yanzu kuma yana ba mu white card ko ba haka ba da ya dan gwada jaja-jaja amma alhamdulillah yanzu fari ne yake ta nunawa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu dace to insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu shiga cikin karatun kai tsaye Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai alarma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وبنجي تبارك وتعالى ينا بياني أولنا آية عشرين دو Allah madaukakin sarki yana gaya mana ceto dai mai yin ceto bai isa yi ba sai Allah ya ce masa ya yi sannan wanda za a cece shi shi ma ba da a cece shi ba sai idan Allah ya ce shi ne da a ceta kaga wannan yana gwada maka kar a yaudarar da kai a nan duniya wani ya ce dai gudu da kai ya kai ka aljanna kaga ba zai yiwu ba shi ma ya kai kansa aljannan ba zai iya ba ballantana ya kai wani amma kaga saboda ɓata mutane tunani har akan ce wai sai ya jidi mutane ya kai su ya dawo ya jidi mutane ya kai ya dawo waye can waye su haɗa ido da Allah waye ji kunya akan yayi ta sata wa Allah Allah bai gani ba a na akwai raina Allah ko wannan akwai rainin hankali wallahi duk wannan surkulle ne da shiriri ta jama'a ranar lahira fa ya wuce tunaninka wallahi ranar lahira ya wuce tunaninka don haka kai ma ka iya da kanka amma Allah ya ce za ka yi ceto to dai gwada ka sai a ce ka yi ceto idan aka ce za ka yi ceto sannan kuma za a ce maka mutum kaza da ka ceta kuma mutum kazan nan da a ce maka wane da wane ba kaman a baka abu ne yanzu ka zo rabawa wai na mai rabo sadakan sauka ko na mai rabo kan mai uwa da wabi he wanda ya samu ba haka bane wallahi alahira ba haka bane in Allah ya ce da kai ceto to tabbas za ka yi amma kuma za a gaya ma wanda da ka ceta ba wanda ka yi kaga daman cetonsa ba to shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana kuma ceton nan muna da ceto akwai shafa'atul kubra akwai shafa'atul sugura an gane ko muna da ceto ƙananin ceto akwai manya-manyan ceto ma'ana babban ceto shafa'atul kubra ne wanda ba wanda zai iya yi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waje yayi waje Allah yayi watsi da mutane ya gwada ba ruwansa da mutane kowa hankalinsa ya tashi kamar misali ku yi jarabawa ne ku zo yau ba a manna result ba ku zo gobe jibi haka ku yi sati kuna zuwa ba a manna result ba me da ku dinga faɗa da ku ce ku da ya kamata a manna wanda ya faɗi ya san ya faɗi ko wanda ya ci ba ya san ci to haka a lahira mutane da su yi allah allah a yi hisabi kawai dan wuta ya san shi dan wuta ne dan aljanna ya san shi dan aljanna ne Allah ya sa muna cikin yan aljanna to wannan shafa'atul kubran shine manzo Allah zai yi za a je wajen Adam ya ce ba zai iya ba a je wajen Nuhu ya ce ba zai iya ba a je wajen Ibrahim ya ce ba zai iya ba a je wajen Musa ya ce ba zai iya ba a je wajen Isa ya ce mene ba zai iya ba sai dai ce ku tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in aka je gurin manzon Allah shine manzo Allah zai ce ana laha ana laha ana laha dama nawa wani dama nawa wani dama nawa ne sai ya je roƙi ubangiji da kalmomin da bai taɓa wato yaban ubangiji da wannan ba ya bi Allah ya roƙi Allah Allah sai ce ya daga kansa ceton da yake nema an bashi to wannan ceton ba ba a ɗauki mutum a kai shi aljanna ba a wannan Allah ya yadda ne ya yi hisabi kowa ya san matsayinsa wannan shine shafa'atul kubra to akwai shafa'atul subura wadda wa'annan ceto kuma da za a yi su wato akwai ceton iri-iri akwai wanda za a yi wa ahalin tauhidi ko akwai wanda ƙur'ani ne ma zai cece shi akwai wanda manzan Allah zai cece shi akwai wanda wani daban da a nuna a ce je kaka ceci ne an fahimta duka akwai wannan akwai wanda kuma shi a cikin wutan ma akwai ceton da za a masa akwai wanda za a cece shi yana wutan ya fita akwai wanda za a masa ceto yana wutan bai fita ba amma da sauƙaƙe masa azaba wanda kuma zai cancanci wannan shine babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib shine manzan Allah zai masa ceton da sai zama shi iya inda za a saka shi zai zama digadigansa ne suke ainihin wato shan azaban wutan jahannama amma kuma kwakwalwa ma tana tafarfasa kaga wutan jahannama ya wuce tunani to duka irin wayannan abubuwa zai faru ranar alkiyama Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto ba za ta yi amfani ba a wajen Allah madaukakin sarki an gane wannan ko abin ma'ana wannan an yi raddi ne wa masu maganan cewar allolinsu za su yi ceto an gane ko ai ma'ana raddan kenan liqaulihim an yi martani wa su cewa inna alihatahum cewa allolinsu tashfa'u indallah za su yi ceto a wajen Allah kuma ba zai yiwu ba illa liman azinala sai ga wanda Allah ta'ala ya yi masa izini sai ya yi ceton liman azina lahu wanda Allah ya masa izini fi ha kenan cikin sha'anin ceton abi ma'ana illa shafi azina lahu sai dai mai ceton an masa izini fi shafa'ati a cikin mai a cikin harkan ceton hakan nan kuma fa shafi wal mashfu lahu la ya ya tarabbasani wa yatawakka'ani wato muliyan ma'ana da wanda zai cetan da wanda da a cetan dukkan su ba makawa suna sauraron izini daga wajen wa daga wajen Allah kai je ka kai ceto amma wane da ka ceta don haka wane ba zai shigo ya ce shi da a ceta ba kai kuma ba za ka ce a'a tunda ka ceci wane bari ka kara da wane ba dole ka tsaya iya inda aka tsaye da kai Allah yake cewa hatta izafu zai an qulubihim qalu ma za qala rabbukum wannan kuma yadda zaka fahimci wannan karatu bayani ne Allah ta'ala yake faɗa wanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana yadda za mu gane wannan aya wato da Allah ta'ala ya kawo daidai wannan bigiran zancen cewa idan Allah ta'ala ya shirya zai gudanar da wani al'amari a sama to gabaki ɗaya mala'iku duka su ma suke idan gaba ɗaya mala'iku za su faffaɗi saboda ƙasƙantar da kai wa Allah wanda zai fara ɗaga kansa shine mala'ika jibrilu sai a yi mai bayani to sai sauran mala'iku kuma sai su tashi sai su ce wa jibrilu ma za ƙala rabbukun ko ma'ana mala'ikun sama ta bakwai za su tambayi jibrilu me Allah ya faɗa sai jibrilu ya ce ya faɗi gaskiya sama ta biyu ma haka sama ta uku ta hudu ta biyar abinan sama ta bakwai shida biyar hudu uku biyu daya duk abin da za su faɗa to in aka zo sama ta ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya suna tattauna irin abin da Allah ya bayani a kai to a nan ne su kuma eh, masu satan ji sai su je su yi mene sai su je su sato shine da su ji ana tattauna wane da mutu wane kaza zai faru da shi wane da yi kaza wane da yi kaza to sai su fara eh, sato wani zance sai su kawo tsegumi amma kuma Allah ta'ala ya tsara ko da yanzu sun je satan jin me yake musu sai zama ana ainihin wato halaka su shine Allah ce walaqad zayyana sama'a ad-dunya walaqad zayyana السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذابا أليم وأعتدنا لهم عذاب السعير الله تبارك وتعالى يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحها mun kawata saman duniya da fitulu in ka ɗaga idan ka kai kaga taurari raka sun fito ko ka ga wata mafa ta fito ka ga rana ya fito ai sama a duniya bi masabiha mun kawata saman duniya da fitulu waja'alnaha rujuman lishayatin kuma mun sanya wa'annan taurarin rujuman lishayatu ne abun jifa ne ga shaidanu in sun je su ne almustarifu sam'i kenan masu zuwa satan ji sai Allah ya kaddari wannan tauraron sai a jefe su da shi akan samu a halaka akan samu kuma bisa ganin daman Allah sai iblis abunan shaidanin aljan din yayi escape sai ya gaya wa na kasansa wannan ma ya gaya wa na kasansa ka san fa hawa suke wannan ya hau kafadan wannan wannan ya hau kafadan wannan wannan ya hau kafadan wannan an fahimta har su je su yi wannan satan je din amma yakan zama a halaka su ba su samu daman satan jin ba kuma sukan iya escape su samu su sato je din sai su kawo labari wa boka sai a ƙara ƙarya guda ɗari ma'ana za su ƙara ƙarya casa'in da tara a kan wannan guda ɗin sai zama guda ɗari an gane ko to shine sai zama da cewar a irin wannan akwai kuma bayanin da yake nuna idan Allah zai tura jibrilu da saƙo to sai duk mala'iku su farfaɗi faɗuwan nan da suke yi kamar kai ka ce ana jan sarƙa ne akan kamfa ko ana zubda da sarƙa akan kamfa to sai ya zama wanda zai fara ɗaga kai a cikin mala'iku shine jibrilu in aka gaya masa saƙo to idan suka tambayi jibrilu me ubangijinmu ya faɗa sai jibril ba ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ba sai ce qalal haqqa ya faɗi gaskiya sai su ma suka mace qalal haqqa qalal haqqa haka da ai tayi har ya kawo sako wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata muna lura to shine wannan cewa hatta idza fuzziya an qulubihim har sai an cire wannan firgicin daga cikin zukatansu kalu sai su ce ma za kala rabbukum me ubangijinku ya faɗa qalil haqqa sai ce Allah ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir shi Allah madaukaki ne kuma Allah ta'ala mai girma ne eh, al-azim kenan Allah ta'ala mai girma ne na قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ka gaya musu قل كجايا مسيا من زن الله صلى manyan عليه وسلم من يرزقكم من السماوات والأرض ويكي أنزل تاكو da arzikin sama da arzikin ƙasa ko cikin sama ko cikin ƙasa wake an zirtawa jama'a Allah ne duk wanda za ka rike shi abin bautawa ba zai iya an ka ba na fata muna lura domin shi ma an zirta shi aka yi yanzu kana da mai gida ya buɗe shago ya sa ka a ciki kakan ce ya an zuta ka ne a'a ta sa ne ka samu mai ka samu arziki in Allah ya ga dama da kai da mai gidan sai talauta ku dawo naira goma ya fi karfinku ba haka bane ba kuma nawa nawa ne masu gida suna kafafa suna kumbura ma yaran gidansu wata ran sai Allah ya canja sha'ani he kudin ya dawo gunwa sai dawo gun yaran ya ce ai yanzu yaran sa ne mai kudin shi kan ayi bai da me baya da kuɗi cewa ai yanzu yaransa ne mai mene ai yaransa ne mai kuɗin amma yanzu shi ai bai da kuɗi ina fata muna lura ai ana samun haka ko wanda yanzu da shi ne mai kuɗin ya da abun tausayi yanzu yaransa shi yake shiga jibgegen mota ko kuwa shi kuma yanzu ya da komiya shi mai kyau bai da ita da kuma shi ne mai kuɗi to wa yake an zirta ku kul ka gaya musu manyar zukukun minas samawat ai ma'ana alghaisu kenan ruwan sama da Allah ke kawowa wa ke kawo muku an gane ko wal ardi da ƙasa shine fitar da tsirrai kuma daga ƙasa arzikin sama zubar da mene zubar da ruwa arzikin ƙasa fitar da tsirrai to wake wannan aikin to sai Allah ya ce kulilla ka ce musu Allah ne ne ko sun ba da amsa ko ba su ba da amsa ba ka ce musu mene Allah ne mai an gane ko ai in lam yaquluhu kenan in ba su faɗa ba ai iz la jawaba gaira babu amsa sai wannan shine qulillahu kace Allah ne mai wa inna aw iyyakum ko la ala hudan aw fi dalalin mubin ko dai ku nan cikin ku akwai shiryayyu sannan kuma cikin ku akwai me akwai waɗanda suke nan akan bata fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir an gane wannan ko akwai waɗanda suke khalif bainal fariqain bi ma'ana summa khalafa bainal fariqain Allah ya raba tsakanin jama'a guda biyu li'annal muhtadi muhtadi domin shiryayye ai kaman sa'ida manaran kaman wanda ya hau wani haske ne yanzurul ashiya yana ganin komai shi shiryayye kaman wanda ya hau haske ne na ganin komai wai ta tsallawa alaiha yana kuma tsinkayanta aure kiba jawadan ko ya hau wani ingarman dokiyar kuduhu haisu ya sha wanda yake gudu da shi inda ya ga dama kamar misalin shiryayye kamar wanda ya hau doki ne ingarma yake gudu da shi shi ko kacace kamar mai ja da ciki ne afa man yamshi kibban ahada amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim kaga bacacce shi kamar mai tafiya da ciki ne shi kuma shiryayye fa mai tafiya ne straight da kafansa kaga ko yanzu aka haɗa mu da kai kai da ka tafi da ciki ni dan tafi da kafa kafin isa santaral abu a ce mu isa santaral ni da kai kaga zan barka a baya kuma daidai ka tafi cikin ka zai kukkuje a titin nan ko ba haka ba sannan kuma karshe ba za ka isa ba to ɓacacce kenan haka tafiyar sai ke afa man yamshi mu kibban ala wajehi amma fuskan sai ke tafiya fa ala wajehi ya kiku yana gurza fuska a ƙasa na tafiya shine ya fi shiriya Eh, amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim ko wanda yake tafiya mai kyakke akan hanya to shine wa inna aw iyyakum ala hudan aw fi dalalin mubin ko dai cikin ku akwai wanda suke kan hanya akwai kuma wanda suke kan bata dole haka ne gidan duniya rabuwa biyu akai akwai batattu akwai shiryayyu ba wanda ba yadda za a yi kace kaga wannan mutum wallahi shi ba shiryayye ba ne kuma shi ba ɓacacce ba ne da yi kenan maza ba da alhaf illa dalal bayan gaskiya sai ne sai karya babu karya gaskiya babu kuma gaskiya karya dole in baka da gaskiya kai makaryaci ne idan kuma kana da gaskiya sunanka ba makaryaci ba na. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون الله تبارك وتعالى يكتشوا قل كغيا مسو لا تسألون عما أجرمنا غيا مسو mu ba za a tambaye ku akan zunubinmu ba a jaramna ai aznabna kenan zunubinmu la tus'aluna amma ajramna ba za a tambaye ku a kan zunubin da mu muka aikata ba an gane wannan ko ba za a yi wannan ba sannan wala ko wala nus'alu amma ta'amalu sannan kuma mu ma ba za a tambaye mu akan abin da kuka aikata ba ai dukkan kowa in ya mutu ba za a tambaye wani akan aikinsa ba ko yanzu in ka mutu ai ba wani za a tambaya ya ba da labarin me ka aikata me ka a'a kai za a tambaye ka ko akan aikinka in ma mai kyau in ma mara kyau kai za a tambaya idan gobe kiyama ne ba za a kira wani a ce zo da Allah gaya mana kai har mala'ikan da ya maka rubutu ma ba za a kira shi a ce masa me da me ka rubuta masa na alheri kai kuma me da me ka rubuta masa na sharri ba a'a babu wannan kai da kanka za ce ikira kitabaka kafa bi nafsikal yau alaika hasiba a ranan ko kai dugulin ka mutu a duniya ko ka mutu baka san bihin ba ran lahira ana baka littafin ka za ka karanta saboda babasarikal yauma hadid ganinka a ranar tana da kaifi komai ya ɓuya maka komai ganinsa kake shi yasa da aka ce mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hajira wala yuzlimu rabbuka ahada don haka kulka gaya musu la tus'aluna amma ajramna ba da a tambaye ku akan zunubin mu ba wala nus'alu amma ta'malun kuma mu ma ba da a tambaye mu akan aikin da kuka aikata ba kaga wannan adalcin bayani kenan Allah ne zai ce wa annabi gaya musu in kun aikata laifi kuma ba za a tambayi kafirai ba eh hakan nan kuma kuma musulmai ba da a tambaye ku irin aikin da kafurai suka yi ba domin manzon Allah ma Allah ya ce masa wa ma naka alaihim hafiza ba mu aika ka don ka kiya ayyukansu ba an gane ko na قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم الله تبارك وتعالى يساك cewa kaga kul kul din na ai fi'ili amri ne ko Allah yana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya ce kul ka gaya musu ya jima'u bainana rabbuna ai ranar alkiyama Allah zai hada mu gaba ɗaya da wanda suka bi Allah da wanda ba su bi Allah ba ranar lahira Allah zai haɗa mu gaba ɗaya babu wanda zai gudu ya buya يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان in an gama taruwa kai yanzu ka auna taro da za a filin alkiyama dan Allah bai buga maka kwakwalwanka taro ko na duniya in ka gani ba ya kamata ya dame ka ballantana na lahira akwai halittun da baka san iya yawansu ba wanda suke rayuwa baka san yawansu ba bare wanda suke kwance a ƙasa kuma duk za a haɗa mu kaf sai Allah ya ce to ku aljanu da mutane ga kunan yanzu an ba ku dama an kana da inda za ka gudu ka ɓuya yi hisabi ban da kai a gama komai a neme ka a rasa a shiga aljanna a shiga wuta kai a kai escape to kai an baka damar yi escape wallahi babu wanda ya sai siyar ko motsi ba wanda ya sai limanil mulkul yau lillahi wahidil kaha mulki ga waki a ranar da ce ga Allah yake mai sa a yi dole an fahimta ko Allah ya sawake Allah ya ji kan kala rawi ya ce wai ranar lahira an aka ce in Allah ya ce limanil mulkul yau wai ya ce wa sarkin Kano ka ce kai ne <laughs> Allah ya ji kansa <laughs> to shi ma ina zai samu damar ma tukunne ya zo gangan sarkin kana har kuma ma ya ce wa sarkin kana wai ka ce kai ne wato ya nuna ma duka suna cikin hayyacin su kenan har yake ce ba da amsa ko ka Allah ya kyauta to da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa qul ka ga ya musu yajma'u bainana rabbuna ubangijinmu zai haɗa tsakaninmu ranar alkiyama summa yaftahu bainana ai summa yahkumu bainana kenan zai yi hukunci a tsakaninmu bil haqqi da gaskiya inji Allah ta'ala wa huwa al-fattahu al-alim shi Allah shine mahukunci kuma mai ilimi ba wanda ya kai Allah iya hukunci na قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم الله تعالى يتي قل كسا جايا مسو yanzu mun zamu bi li amri har guda uku ko ga kul ga da muka karanta kul la tusaluna ko amma ajramna kul yajma'u bainana rabbuna ga kul aruni allazina ko ai ma'ana kul ga ya musu aruni allazina alhaqtum bihi shuraka ai ku ilmantar wa'inda kuka ga sun dace ku haɗa su da Allah cikin bauta eh ku gwada mun ko ku ilmantar da ni ku ce bisa ku kun duba kun ga wane ya kamata a haɗa shi da Allah cikin bauta saboda wani ƙoƙari da ya yi kai yanzu da kace burhama Allah ne to ka fito ka gaya wa mutane ilimin da kake da shi game da shi wannan bawan Allah da kake ga bai dace ya tsaya a bawa kamar yadda muke bayi ba gara ya dawo mu ma mu kuma wannan in an yi haka an yi wa Allah kwace gina ya kamata gida inda ya zama naka samu kai ka gina ko kai ka saya ko ba haka ba yawa da haka yanzu ya zama Allah to mu dai ba shi ya yi mu ba yanzu dole cikin abu biyu a gaya mana ɗaya shin mu dinnan dama ashe shi ya yi mu ne da ba mu gane ba ko kuma a waje ne suka yi ciniki da allah da ya yi siyar masa mu muka dawo bayansa ko ba haka ba ya kamata a samu wannan dan adam da ya sai zama allah dan karamin rayuwanka dan iya matsayinka ka isa ka zama Allah to shi ne ce ka gaya musu ku bani ilimi wanda zai tabbatar min da ya dace ku haɗa Allah da wani cikin bauta shi wannan ɗin ku gaya mu alhaktun bihi shuraka ai wanda ya zamanto ya dace a haɗa shi da Allah cikin bauta ku kawo mana shi ku gaya mana shi a ilimance mu gani ko ku kawo aikin da ya yi wanda aka ga ya cancanta a bauta masa koma bayan Allah tabaraka ta'ala ko a haɗa shi da Allah cikin bauta Allah ya ce kalla a'a ai wannan abu ba zai taba yiwuwa ba bal huwa al azizul hakim ai Allah shine mabuwayi kuma alhakimu shine ainihin wato mahukunci cikin ayyukansa kenan abi ma'ana al-aziz shine al-galibu kenan ala amrihi al-hakim kuma fi tadbiri fi tadbirihi li khalqihi fala yakunu lahu sharikun fi mulkihi ba wanda yake iya zamawa abokin tarayya a cikin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala an gane wannan ko don haka Allah madaukin sarki ya tabbatar mana da cewa lalle Allah ya fi ƙarfin wani yayi tarayya da shi na وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله تبارك وتعالى يقول ما أرسلناك بمأيكيك بيا من ذن الله صلى الله عليه وسلم إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا mun aike ka ne ma duk duniya kana yi musu bishara kana musu gargadi don haka komun kafircin kafiri yanzu a duniya sunansa yana cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama komun musuluncin musulmi iya cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko a rami yake ibada ko a ruwa yake ibada ko a jirgin sama yake ibada ko a ina yake inda yana bangon duniyan nan gaba daya waye annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rage shiga cikin ummatu da'awa ko ya shiga ko ya zauna a ummatul ijaba ma'ana ko ya shiga ummatul abuna ummatul ijaba ko zauna a ummatul da'wa in aka ce ummatul da'wa shine ayan da ke gaban mun kenan wa ma arsalnaka illa ka kafatan linnasi bashiran wa nazira ma'ana ummatul da'wa shine al'umman duniya gaba daya an turo annabi ya mana da'awa ummatul ijaba kuma su kuma keɓantattu ne wanda suka ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu a cikin su Allah ya ce wa ma'arisan ka illa ka fatan nasi ba mu aike ka face wa duniya bashiran wa nazira kana bushara ai game da ainihin wato muminai za su shiga gidan aljanna wa nazira kana gargadi wa kafirai saboda azaba da za su fada cikin sun saba wa Allah walakin aktharan nasi la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su sani ba an gane wannan ko suna nan ko sun sani suna attajahul ko kuma a'a ba sani ba din wato sun zauna da jahilci Allah ya ci gabar cewa wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum Allah yake cewa wa yaquluna suna cewa mata hadha alwa'd yaushe ne ranar tashin alkiyama ne ko kuma yaushe ne ranar da azaba da ta zo an gane ko alwa'd huna ai bi ma'ana aula azab ko kuma a'a maganan tashin alkiyama yaushe ne ko alkawarin da kake ta faɗa mana da a yi azaba da a yi azaba yaushe ne ko da a yi kiyama da a yi kiyama yaushe ne waya ya na mata hazal wa'ad suna tambayan yaushe ne ranar wannan alkawarin in kuntum na in kun kasance masu gaskiya ku gaya mana yaushe ne na قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون الله يقول قل يا لكم ميعاد كنا درانا da lokacin da aka tsara ƙiyaman da zo ko lokacin da aka tsara azaban zai saukar muku ko lokacin da aka tsara mutuwa za ta ɗauke ku lakum mi'ad kuna da mene kuna da lokaci da aka tanadar shine yawmin la tasta'khiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun ba a jinkirtawa kuma ba a wucewa bi ma'ana yanzu aka ce saura shekara daya ayi yi alkiyama sai mutane suka barke da zallan sabo to ba zai zamo Allah an ɓata masa rai ce to yanzu tun ma saura shekara ayi yi kiyama tun na ga mutanen duniya sun dada gurɓacewa a tashi kiyaman kawai yanzu Allah bai yi wannan an gane ko sannan mana in abu Allah ya ce za a yi ran kaza to duk rashin arzikin mutane a bayan kasa ba da ya goyi ranar bai yi ba an gane ko sannan kuma duk nutsuwansu da bin Allah sa ya ranar ya yi ko ba da ketare ba an gane ko kamar yanzu kai ne a ce yau da aka mutu sai a ce a yi shifting ko hebadi da a yi wannan ba sa yi ba sannan kuma aka ce hebadi da aka mutu sai duniya suka taru suka ce wallahi ba zai kai baɗi babban na damu kai shi lahira wala ba su isa ba sai lokaci ya aka ce a yi zakaran da Allah ya nufa da cara aka ce ko ana muzuru ana shawo ba an ce sai ya yi ba yasa da aka ga wasu yaran a garin da ake yaki aka haife su ana ruwan bindigogi ana ruwan bamabamai ana yanka ana daddatsawa ana dokewa amma a haka aka haife shi a haka ya girma ga shari'a zama tsoho a garin yaki ba haka ba ne saboda an rubuta ba zai mutu yanzu ba don haka karka ɗaga hankalinka duk wanda ka ga ya mutu kwanarsa ya kare wanda ka ga bai mutu ba lokacin sa bai ba duk abin da ka ga ka samu Allah rubuta da ka samu abin da baka samu ba ba a yi da ka samu ba ne kullu ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa kullu ma akhta'aka lam yakul li yusibak ruji'atil aqlam wa jiffatus an ɗauki alƙalami takarda ta bushe da ka samu dubu goma yau duk ɗan hassadan da suka haɗu da makaman yaƙinsu na karka samu na rantse da Allah sai dubu goma nan ta tsirga ta zo gurin kamala an banza ko sannan kuma in duk duniya gatanka ne suka ce yau suna so ne ka kwana da dubu goma a gidanka duk Allah bai rubuta ba wallahi washa ba da ka kwana da shi ba sai an samu matsalolin da ya hana ko kudin wani ya kirga ce yau na yi burin wani ba da kwana ba dubu goma a jiwinsa ba wane hungo dubu goma da Allah kai masa sai ya karba shi kuma ya je zauna da ita a jihunsa ya ki kaiwa kai kana can kana alfaharin an kai masa an kai masa kawai gari yana wayewa sai ka ji ya ce maka ya kwana bai da anini jiya jiya in ba da kuɗi a kama cewa ba ka masa ba saboda Allah bai rubuta zai kwana da kuɗin a hannunsa komai Allah ke tsara. tsarawa ويقولون متى هذا الوعد كو ابنا قل mi'ad ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ba a jinkirtawa kuma ba a gabata wurin zattar da wannan abun ai wa huwa yawmul qiyama shine ranan alkiyama Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran wa la bil ladhi bayna yadayhi ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين الله تبارك وتعالى يجيشوا وقال الذين كفروا ودن سكا كافر سكي فدا أي معنى من أهل مكة كينا لك تكي متانا مكة suka ce lan na bi hadhal qur'an ba za mu yi imani da wannan alqur'ani ba da dai wala billazi baina yadai ya kama littafin da ke gabansa wanda ya riga shi zuwa kaman taura da injila ba da mu yi imani da shi din ba an fahimta ko ba za su imani da qur'anin ba suka ce haka ma at-tauran haka ma injilan duk an ki sannan ko ba za mu imani da tashin alkiyaman ba ƙarya ne to kaga hakan da suka fada kuma sai Allah ba zai ce suka faɗa aka yi aje a kashe su a'a a jinkirta musu he lokacin da aka tsara yayi abin da bai faru ya faru an fahimta ko kaga shi akwai masu maganganu ya ce in abu kaza ba haka ba ne wai kar Allah ya kai shi gobe kuma fakar ya yake yi fa ya ce wa kar Allah ya kai shi gobe saboda ya san Allah yadda ya tsara inda ya kai goben da a bar shi ya kai ko ba haka bane ba sai a kyale shi to in ya kai goban sai a rinka ganin wai ai abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba haka bane ba ah, ba haka wannan ya rinka yi ba ya ɗora alkur'ani a kansa ya ce idan izala gaskiya ne allah ka yi daga-daga da ni ka yi daga-daga kuma har yana cewa allah dan sauke fa allah dan sauke ka yi daga-daga da ni allah ka san allah mai hakuri ne idan ba dan haƙurin Allah ba ko ingantaccen magana kake ai kai izgili wa Allah Allah Allah zai daidaita ka an fahimta ko to duka irin waɗannan abubuwa kar ka ga kayi an kyale ka ka ɗauka ka sha a a istijraji ne Allah yana jiran ka da aka suka ce ba za mu imani ba lan nu'mina bi hadal qur'an ba za mu imani da wannan alqurani ba wala billazi baina yadayhi haka ma qur'an littattafan da suka zo a gaban sa ma ba za mu imani da shi ba Allah ya ce walau tara ai da za ka gani ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iz zalimuna yayin da kafirai da ka gansu mawqufuna inda rabbihim suna tsaye a gaban ubangijinsu yarji'u ba'duhum sashi yana mayarwa ila ba'dil liqaw sashi na mayarwa sashi da magana suna tattaunawa tsakanin su gaban Allah ya qulu lazina stud'ifu waɗanda suka bi wanda suka badda su da su rika faɗa lillazina stakbaru ka gabanin su nan da suka badda su suna ce musu laula antum lakunna mu'mini ba dan ku ba da mun zama mu'minai a gaban Allah ba suke wannan magana su wanda aka badda su su ne za su rika faɗa ma waɗanda suka ɓatar da su ɗin kamar almajirai kenan ko su faɗa wa malamansu da suka ɓar da su ko a'a na wanda ake jagoranta su faɗi ma shugabanninsu da suka ɓatar da su suna cewa laula an antum lakunna na ba dan ku ba da mun kasance mu'minai تبركوا جي أمسا داس باس da نعم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين الله تبارك وتعالى يتشوى kala lazina stakbaru sai su manyan kenan ainihin ru'asa shugabannin da suka yi jagoranci a kan batan da su faɗa lillazina studi'ifu ga waɗanda aka jagorance su su ne ainihin waɗanda lillazina studi'ifu su wa'innan raunana bi ma'ana waɗanda su aka jagoranta sai shugabannin su faɗa musu su ce a na hannu kuma anil huda mu ne muka tsare ku ga barin bin gaskiya ba'da ijja'akum bayan gaskiyan ya zo muku kun gani kuma yanzu ku zo kuna wani zargin mu mu muka yana ku bi an fahimta ko kaji wanda baka bi shi akan bata ne ran lahira da tsage ya bushe idan sai ce ni na ana ka gaskiya bayan gaskiyan ya zo maka rike hannunka ne na ce karka bi ko tare ka ne na ce da za ka zo kana zargi na na fata muna lura ka zai yanzu idan wani ya ja ka akan abu kuka je kuka fada matsala aka hada ko a sel aka kulle ku in ya ce gaskiya kai ka jawo min ba dan kai ba da ban shiga sel ba ce ni na ce ka bi ni ko ba haka ba ni na ce maka ka biyo ni da dan je wannan aika aika ni na ce ka bi ni ba kai ka bi ni ba na fata muna lura to haka maganan yake ranar lahiran ma haka magana yake tsakanin wadda aka batar da wanda suka batar haka mutum eh na hey eh, ha shedan shedan ma shi ma an gama haduwa a lahiran ma ba zai zai wazi ba eh shi ma dai hau mun bari amma na yan wuta Allah ya tsare mu da ganin sa mun bari wallahi tallahi mun bari kan muna buƙatar mu gama ganin limamanmu a masallaci da wuraren karatu su hau mun bari mu gama mu mutu ko ranar layura kuma Allah haɗa mu da ainihin wanda zai mana hudu ba mai daɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shaidan kan Allah kada ka haɗa mu da shi to kaga gare za su ce musu mu ne muka hana ku ana hannu sadadnakum anil huda mu muka hana ku bin gaskiya ba da ja'akum bayan gaskiyan ta zo muku eh bayan gaskiyan ta zo muku kai bal kuntum mujrimin kuma da ma dai mujrimai ne ba ruwan mu da ma kuma mu jirmai ne in ba dan ko mu jirmai bane ai da ba za ku bi mu ba tunda kun gan mu akan mu jirmanci ko kuwa yawa ka bi mutum kun je kun yi sata ya yi aka zo aka kama ko ta kai ma da ba barawo bane da baka bi ni mun je sata ba ko ba haka ba shine maganan kawai Allah ya sauwake da haka ubangiji barako ta'ala ce za su ce balkuntun kuntum ne a a ku dai dama kun kasance mujirmai ne ko kuma dama mu shirkai ne batattu yasa da kuka gan mu akan shirka da bata kuma kuka bi mu na وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa qala su stud'ifu su dai wanda suka bari aka ɓatar da su ɗin bakin su dai har yanzu bai mutu ba duk da manyan sun sun ce dama dai kuma mu jirma ne ba mu muka ce ku bi mu ba to da su sake mayar musu da wani martani kuma da su faɗa lillazina baro ga su wanda suka batar da su ɗin da su ce bal makarun laili wan har a'a makirci kuka rinka mana dare da rana iz ta'amuruna na yayin da kuka dinga umurtan mu an nakfura billahi mu wa Allah wa lahu andada mu sanya masa kishiya ku ko kuka zo kuka dinga jan mu ba kuna jan mu bautan wani wanda ba Allah ba kuna ta mana makirci har muka bata ku ko kuka mana wannan ba Allah ya ce wa asarrun nadamata lamma da awul azab gaba ɗaya da wanda aka batar da wanda suka yi aikin batarwan baki ɗaya da su ɓoye na dama a cikin zuciyarsu yayin da suka ga azaba suna ina ma da mun yi imani ko ina ma da mun yi imani ai lamma ra'ul azaba yayin da suka ga azaba an gane wannan ko Allah ya ce wa ja'alna al-adlala fi anaqil ladina kafaru da mu sanya maruruwa a wuyoyin waɗanda suka kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala da mu daddaure su hal zauna illa ma kanu ya'malun ai ba komai ake sa kanka musu ba face abin da suka kasance suna aikatawa wa Allah tabaraka wa ta'ala a gidan duniya na kafirci ثم ذكر تعالى موقف المترفين في كل أمة مع risala sannan sai ubangiji ya ambaci wato matsayin kowasu masu ƙetare iyaka wa Allah tabaraka wa ta'ala cikin al'umma tare da saƙon da Allah ya aika faƙala Allah ke cewa wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha Illa قال مترفوها إنا bima أرسلتم bihi كافرون to Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma arsalna fi qaryatin min nazirin ba mu taba aika wani dan aika mai gargadi cikin wani gari ko wata alƙarya ba illa qala mutrafuha face shi wa gabanninta waɗanda aka yi wa ni'ima masu arzikin cikin ƙasan masu fada a ji an gane ko wanda su suke da ido da tozali su ake kallo face sai kaji sun ce inna bima udsiltum bihi kafiruna mu game da abin da aka aiko zuwa gare mu nan mun kafirce ba za mu yi ba an fahimta ko mun kafirce ba za mu yi ba ka san idan irin wannan yanzu idan alhaji yana da kuɗi yana da kamfanoni akwai ma'aikata ƙarƙashinsa ko akwai suwaye akwai gashi nan dai ana cin arziki idan wata gaskiya ta zo ya taka ce ba da abu ba sauran ma ba da su bi ba za su bugu a ah, kowa yana duba ya da a yi al'amarin tuwansa ko ba haka bane ba kar ya bi a samu matsala kawai sai ka ga yana ta bin bacaccen akan bata amma da yanzu kana da shago akwai yaranka a dankare a shago kullum suna tashi da kuɗi a dankare a jihunsu ka sani kuma ka taimake su ne a ci arziki sai aka zo aka faɗa ma gaskiya sai ka karɓa yaran fa shi kenan kawai wala ya su ga kawai ko ba haka ba yawa amma in wani ya zo gaya ma gaskiya ka yaran su kiɗe shi da su yi tunanin me faɗan na da gaskiya ko ba yi da shi a da su kiɗa shi ko da daga baya da su yi nadama da su yi aikin alaji ko ba haka ba ne ba to kullum almutrafuha masu faɗa a ji a sa. su ne da za su karbi gaskiya to za ta amfanar sosai sauran mutane ma za su karba amma rashin karban su sai zama ba za a iya karba ba sai su ce inna ma ursiltum bihi kafirun lalle mu game da abin da aka aiko din nan aka aiko da shi mun kafirce na وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وكاجكما سوء أبونا سكي على فهري دشي أنا إن أموالكم وأولادكم فتنة سنكما سنة على فهري دما إعادة دوكيا سنة شوى وقالوا سنة شوى نحن أكثر أموالا وأولادا أي مو muke da tarin kuɗi mu ne kuma muke da 'ya'yaye burtik don haka waɗannan abubuwan sun isa Allah bari mana azaba kan wannan ba tunda mun tara kuɗi mun tara yaya ai ya isa mu ce mun kubuta daga yin wani azaba na ubangiji da haka wa suka ce na nahnu aktsaru amwala wa aulada ai mu ne muke da yawan dukiya mu muke da yawan ƴaƴaye don haka wa ma nahnu bi mu'azzabin ba mu zamto wanda da a azabtar da mu ba saboda wannan abu da muka mallaka sai Allah ya ce mai قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن شاء الله يقول قل كجايا مشو عن قال ونكو أي الكتاب كان لكل نبي كما لكل أمة ما magana ne Allah yake da kowane annabi da kuma kowace al'umma Allah yana faɗa a gaya mata inna rabbi yabsudur rizqa ko kai ma ka ce inna rabbi lallai ubangiji na yabsudur rizqa shi yake shimfida arziki amma ba liman ya sha wa wanda ya ga dama ko shi yake shimfiɗa arziki ma waye ma wanda ya ga dama don haka kai wanda ka ga an ba mu wani arziki ka yi haƙuri Allah ne ya ga dama kai kuma da aka baka arzikin kar ka alfahari Allah ne ya ga dama ya baka ba dan ka kowa ba ya ga dama kuma zai kwace kayansa don haka ya siɗin rizika shi yake shimfiɗa arziki jarabawa ne shimfiɗa arzikin kuma waya ƙadir shi kuma yake ƙuntatawa ya zamanto ya hana bawa shi ma ibtila'i ne a baka kuɗi ibtila'i ne a hana kama ba ibtila'i don wani in an bashi yakan ci jarabawa shiga aljanna wani in an bashi jarabawan baiki wuta zai je wani in an hana shi yakan ci jarabawa da an hana shi je aljanna wani kuma an hana shi arzikin kuma ya gagara cin jarabawa ya zama min nari ilan nari a nan duniya ya mutsitsika ya sha wuya bai da komai wandan sama duk faci ga kuma gaba da alkur'ani ga gaba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga he eh, gama mutsitsikuwa anan kayan dadi ana ci ba shi gidan kwanciya mai kyau ba shi sutura wadda ake sa ai kwambo ba shi ko ba haka ba yanzu kuma ya tafi lahira da je wuta kaga wannan an samu matsala talaka mai girman kai kenan wanda a duniya ya ki bin Allah gashi a lahira da je wuta ai gara wanda yake mai kudin ma ya mori duniya ko ya so dai ya yi ya dan taba nan din duk da in yaje can in an ce ya taba nan ma zai ce bai taba ba da ka ibtila'i ne walakin na taron nasi la alamu sai dai mafiya mutane da yawa ba su sani ba cewa wato ainihin al'amarin duka na Allah ne shimfiɗa arziki wato na Allah ne ya mai da kai wani Allah yake ganin dama ya kaskantar da kai Allah ta'ala shi shine yake ganin dama ya yi haka na'am وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون فالله تعالى يتي وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون Allah ya ce wa ma amwalukum dukiyanku nan bai zama ba wala auladukum haka 'ya'yan nan naku ma bai zamo ba billati tuqarribukum indana zulfa ya zama shine abinda da dai kusan da ku zuwa gare mu ma'ana ƴaƴanka ba zai sa ka kusanta zuwa ga Allah ba dukiyanka ba zai sa me ba ka kusanta zuwa ga Allah ba ba da su ake kusanci zuwa ga Allah ba ba a alfahari da ƴaƴa ba alfahari da dukiya ba da shi ake kusanci zuwa ga Allah ba Allah ya ce illa man amana wa amila salihan sai dai kadai wanda ya imani ya kuma aikata aikin kwarai sawa'un na da 'ya'ya in ya yi imani ya sha sawa'un shi ɗaya ke tilo a duniya ba 'ya'ya ba uwa ba uba ba 'yan uwa ko amma ya yi imani shi ma ya sha ko bai sha ba ya sha an fahimta ko da haka abun ba na 'ya'ya ne ko na rashinsa ba ba na kuɗi ne ko na rashinsa ba a'a na imani ne ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا wa الله جميع sai Allah عند الله أتكاكم إيماني دينك atikakum imani din wanda kowa a wurin Allah cikin mutanen duniya shine mai gwada wa Allah tsoro ba alfahari da kyau ko kai ko kai ka kowa muni a duniya in ka bi Allah kai ne kyakkyawan lahira an fahimta ko haka kuma duk ko kai ka kowa kyau a duniya in baka bi Allah ba sunan ka mummunan lahira na fata muna lura da haka duk abin ba a nan yake ba ubangiji tabaraka wa ta'ala shine sai yake cewa illa man amana ce wanda ya imani wa amila salihan ya aikata aikin kwarai to fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa innan suna da sakamako dubul an gane ko za musu multiply din sakamakon su a rubanya musu da a rubanya musu shine jaza'u dhi'fi da a ya musu sakamakon bima aminu na abin da suka aikata ba tsaya nan ba wa hum gurfati aminu sannan suna cikin gidan aljanna cikin aminci biye yi irin wanda suke so a cikin gidan aljanna akwai gurafin an gane wani ɗaki ne gilas da gilas gilas ne da gilas in ji manzon Allah sallallahu alaihi na waje na kallon na ciki na ce kuma fa yana kallon na waje ko gilas da gilas ne duk inda da ama kwatancan gidaje na aljanna sai dai ka yi iya fahimtan abin da ka fahimta amma wallahi ba kaga komai ba tunda a nan duniya ma akwai gidan da ka je kaga an kera wallahi sai ka gigita <laughs> sai ka gigita kuma dan adam ne ya tsaya ya mulmula aka kwaskwari manan aka tece nan aka shafa nan in ka kalla sai ka ji abin ya burge ka to abin da ya kamata ka yi tunani ka ce to dan adam kenan na gidan da Allah ya ce zai bayar aljanna tun da gashi wannan dan adam tun da wallahi malam ka je ka ga wani ginin wallahi sai hankalin ka ya tashi in obsteteya ne ka je ka ga dorin ɗosa nan dogo iya ganin kaye kaya haka ba maganan wani zarandanka ne na nan da kake gani ba wallahi wannan ba komai bane a sauran kasashe wanda suke yin obsteya wallahi kai ka ce aljanu ne suke musu ginin kashi nan kawo malam ka ɗauka ginin aljanu suke ko ba haka ba haka dan adam dai hau kiu kamar kifta da bismillah ka je kai ba wai za ga gidan ɗororo ne ka ce to yanzu wannan ai da an gama step din nan gwiwa na fara ciwo bayana a bai kai shiga ɗakin ka nan wahala ba to bare duniya bare lahira akwai gado fa a kiyama wanda wannan gadon ba ya kai tudun sama da ka ce to ya da ka yi ka hau <laughs> to kawai an kai yanka ganka a gadon ne kiwu zai ganka a gadon wallahi kuma idan kana murginawa a gadon ba kamar 6 by 6 ne na duniya ba in 60 by 60 ne ma in kana murgina da ka faɗo to amma na aljanna la ba ka faɗo ba iya murjinan ka gama ka wallahi ba dai ka ji ka tim saboda aljanna rai ba baci ko ba wanda yake faɗowa a gare ta je ta munna yana ya faɗo a ransa ne yake yi baci yake to aljanna ba a baci rai rai ba baci a gidan aljanna na haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wato ai bi ma'ana babu wannan sai dai wanda ya imani ko wanda ya aikata illa man amana ko وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وتسنى تشكين جدا الجنة تشكين آمنتنا والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك أولئك في Ta'ala ya الله تعالى يقول والذين يسعون في آياتنا wanda suke kai komo wurin ɓata ayoyinmu na alkur'ani a ce ga yadda aya take kaɓata, ɓata ga yadda fassara take ba kaɓata. an fahimta duk wanda yana daga cikin shine Allah wani waje ma yake ce innal ladina yulhiduna ko innal ladina yulhiduna fi ayati آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير اعملوا ما شئتم إني بما تعملون عليم اعملوا ما شئتم Allah tabaraka wa ta'ala ce innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakfawna alaina afaman yulka fi nari khairun amman yati yamina yawmal qiyamah i'malu ko ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir innahu bima ta'maluna basir zaka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wallazina yas'auna fi ayatina waɗanda suke kai komo wurin bata ayoyin mu mu'ajizina a tsammaninsu su da su iya gajiyarwa ba za a kama su ba a tsammaninsu za su gajiyar da ubangiji bai isa ce ga inda suke ba to su sani wa'innan mutane Allah ce ka fil azabi muhdawun su ne waɗanda za a gabatar da su a sanya su a cikin ina a cikin wato ainihin azaba in ji Allah madaukakin sarki an fahimta ko ba za su goya wa Allah ba la yakfa alai shawun fil ardi wala fis sama an gama komai to insha Allah ta'ala nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira ta yi tabbatar da mu akan alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya kaira ma cikin kabarinsa sauran yan uwanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya yafe musu kurakuran su Allah ya gafarta musu iyayenmu da malaman mu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe masa kurakuran su muna roƙon Allah da suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah ka sa muna daga cikin wanda za ka musu gafara cikin wannan wata mai alfarma ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu dace da daren lailatul qadari mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan kasuwa ma'aikata masu karatu masu sana'a masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu abubuwa na shari Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu Allah ka ba mu damuna mai albarka marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya din Allah ka rufa mana siri duniya da lahira shugabannin mu Allah ka taimaka musu Allah ka danga jagoranci mu wanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu Allah ka rufa mana sirri duniya da lahira muna roƙon Allah fitintunu da ke faruwa ko ina bayan ƙasa Allah ka kawo sauki Allah ka kawo sauki wuraren da ake fitintunu Allah ka sauwake ka kawo musu aminci bayan tashin hankali mu kuma da muke cikin aminci Allah ka kara mana zaman aminci ka rufa mana asiri duniya da lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai lahumma fana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin